Allah ya tara musu dan uban yawo wallahi tallahi kai an fara wadaki yara ba za su zauna a gida ba kuma gashi baka isa a ba ka fito wallahi tallahi dan sa kuma manyan in samu je ta mutu da wallahi wallahi baba na baba kun ta kashe yawo wallahi ah, a bayani dan dan tunan nake zaune ke ta kiran wannan kuɗin sai a kai wajen bawan Allah nan kai sai ya bani yawa zan muku gargaɗi ku kula da yawa dan ku da fiyar min da kar ku shi ne yanan wannan yake mu kudin nan idan mu kai mu wannan shi da kai mu to sai mun dawo sai mun dawo to ku zo nan ku zo yawa ya ai gun man ham kudin ba shi mala da mai kudin ba shin za ma kudin ba zan ba ku dawo ku je a dawo da to shi kenan kan ku saboda kan ku tsawa baba an yi abincin ne a gida saboda mu dawo da wuri an yi abinci a matsa a samu mai mashin ya kai to shi kenan na fara ganin biyu biyu ma mu tafi mu tafi duk da cewa ba a yi abincin ba idan na ce ba a yi abincin nan ba sai su ce su tsaya wasa su yamma da kudin nan wallahi ƙarƙen da su ce za su ci abincin nan abincin musu ba yi abincin ba. da ke. ta. Eh? Eh, wannan gaskiya ne. Salamu alaikum. Ah, an ah, alaikum salam. Barka mai rake. Ya aiki. Ya gida ya biya ya kasuwa. Ah, Har mami barka ku. Yawa. Eh, eh, kaya ne ko gundu? Ah, guda ɗaya muke so ne, na kaya. Wani wani kaya. Eh. Nawa nawa ne rake? To ai ga taran ne wanda na kankare. Yawa. Nawa take? 350. Kai. Ah, haba. Haba. Haba. Mala. Kamar na ajal. Mana mu amma barkan nan muna yi ba. Ai, biyar nake sayarwa an sai muku 350. Bara za mu baka 100. ka yi hakuri ka taimaka ka sadarin nan ita ce nan gudu da ke mana ba mu ba ba an albarka ne iska kai iska mai da kawo albarka ne wata haka ko na wani shi ya ta da ke da haushi kenan maganar kuɗi abin da ya mota ki siya sai jirgi kai sai Allah kai so ne ka kawo mu ruwan nan wanke raken nan da Allah ka eh banza aikin wabi kai sauri Allah da ya fara bushe ga kuɗa da sun fara hawa a siyan sai mota a siyan sai jirgi da wannan raken tauri ya mushi yawa eh, Allah kaga wannan ba ka bane? Kai wuka ne wallahi. To ai dara mana. Kai wannan rake. kai wukan tana da kaifi da kaifi wallahi to he ka boye mana ita ko mun je mun yanka nan gaba a'a kai Allah bai da shi ko mana It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You're. da ke amma hankalin shi

哎呦我的妈！爸爸，爸爸，我来接你。爸爸，爸爸，我来接你。哎，你哪去？我没事。这孩子真不 na aike ku da dan zahutun kuɗi kun ga kuna tan da mai a kai ne daga wai wai rage daga baba wallahi da. ga wanda Allah ya ranga maka gaskiya baba muna da mun da mai daga gawan mu hau Shi shine ban da iya ce mu sai a bayan ta sai rage ba wallahi kai ne kai wallahi kuɗi na an kai ko ba kai mun kuɗi ba wallahi ba muna hanya ba sun tafiya kuna hanya akan me ku gaya min inda aka ya sa mu ne mun sai rage wallahi kin mashi rawa mana baba ina ina ba ni wallahi miji mai da kudin a amma waye kudin ki hannu shi a ƙarya ne na wallahi